عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا dukan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa, muna neman taimakonsa da agajinsa. wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye Allah ta'ala ya shiryar da mu wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da alayensa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraronmu a cikin wannan shiri na kundin tarihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da kawo tarihin dakarun musulunci sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wannan mako za mu ba da tarihin Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit yana cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Duk sanda aka ambaci sunan wannan sahabi, wato Hassan bin Thabit, babban abin da yake faɗowa masu sauraro shi ne ƙwarewarsa wajen iya tsara waƙa ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ba shi kariya daga sukan makiya. Al'imamu Zahabi a cikin littafinsa mai girma, Siyaru a alamun Nubala, yana yi masa take da cewa sayyidu shu'ara'il mu'mini shine shugaban mawaƙa na musulunci al-mu'ayyad bi ruhil qudus wanda ake ƙarfafa shi da mala'ika Jibril kuma ana masa alkunya da Abul Walid ko ana kiransa Abul Husam kuma mutumin Madina ne daga kabilan Khazraj daga Najjar kuma Al-Madani ana ce masa mawaƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama kuma babban abokinsa. sunan mahaifin hassa bin Sabit Thabit bin Almanzir. sunan mahaifiyarsa kuma Furai'atu bin Tukunais. Malam Ibn Sa'ad ya ce ya rasu a shekara ya rasu yana da shekara ɗari da ashirin, wato ya yi shekara sittin kafin musulunci ya kuma shekara sittin a musulunci, ya rasu yana ɗan shekara ɗari da ashirin. Musulun ya ruwaito ya ce ana yi masa alkunya da Abul Walid ko Abu Abdurrahman. An tambayi Malam Sa'id bin Musayyib a wani hadisi da ya rawaito yana cewa wata rana Hassan yana wata halka wato gurin da suke taruwa suke tattaunawa a gurin akwai Abu Huraira sai Abu Huraira ya ina yi maka magiya da sunan Allah shin baka ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa ajib anni ayyadaka Allahu bi ruhil qudus wato yana tambayan Abu Huraira cewa bai ji lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa Hassan bin Sabit lokacin da shawa suka biya mawaƙa, suka dinga yin waƙa na cin mutunci da izgili ga addinin musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai manzon Allah ya kira Hassan bin sabid yake ce masa, ka amsa musu da irin abin da suke min, Allah ta'ala zai ƙarfafa ka da Ruhul Kudus. Imam Bukhari ya rawaito wannan cikin juz'i na shida shafi na ɗari biyu da da ashirin ɗaya, cikin Kitabu bada Khalq. haka Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ta dubu biyu da da da tamanin biyar. haka Imam Tabari ɗabarani ya rawaito shi hadisi mai lamba ta dubu uku da biyar da da da tamanin tara kuma dubu uku da da da biyar tamanin takwas. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa a wadda ruwaya da Imam al-Bukhari rawaito daga adiyu bin Thabit daga Barra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Hassan bin Sabit uhujuhum wa hajihim wato ka kai musu hari kai musu hija'i ka kuma zarge su wa jibrilu ma'aka mala'ika jibrilu yana tare da kai Imam Bukhari ya rawaito cewa wata rana Sayyidina Umar ya wuce Hassan yana rera waƙar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bashi kariya a cikin masallaci. Sai Sayyidina Umar ya ɗaga masa harara. Yace sai Hassan ya ce, Kad kuntu unshidu fihi wa fihi khairun minka. na kasance ina yin wannan waƙa lokacin da wanda ya fi ka alkhairi yake cikinsa. Ƙala sai Sayyidina Umar ya ce sadaƙata, haka ne kayi gaskiya. Tun a zamanin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ƙuraishawa suka yi waƙa ta rashin mutunci suka faɗi baƙaƙen maganganu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yakan umarci Hassan bin Sabit da ya ba su amsa da irin fasahar da Allah ta'ala ya bashi. Imamul bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na shida shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar. Haka Imam Musulm ya rawaito wannan hadisi shi ma shi ne mai lamba ta dubu biyu da ɗari hudu da tamanin da biyar. Haka Abu Dauda ya rawaito shi dubu biyar da sha uku, Imam Nasayi a cikin juz'i na biyu shafi na arba'in da takwas. Haka na Imam Ahmad ya rawaito shi cikin juz'i na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu da ɗari biyu da ashirin da uku. Haka Imam Tabarani ya rawaito shi hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyar da tamanin da biyar da dubu uku da ɗari biyar da tamanin da shida. Hassan bin Sabi ya ce, Kana Hassan ya da'u lahun nabi sallallahu alaihi wa sallama, min baran fil masjid, yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, yakan sanya wa Hassan bin Sabin mimbari a cikin masallaci, ya ƙumu alaihi ƙa'iman yunafihu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya tsaya a gurin yana karanta ƙasidu na bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama kariya da raddi da abin da shawa suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa shi mawaki ne, makaryaci ne, mai sihiri ne, to duk yakan yi amfani da fasaharsa wajen ba su amsa akan irin waɗannan maganganu da suke faɗa domin su kore mutane ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da yake wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma yana cewa inna Allah yu'ayyidu Hassan bi ruhil Qudus. Lalle Allah ta'ala yana ƙarfafa Hassan da ruhil Qudus. ma na faha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutuƙar yana ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dauda da Imam Tirmidhi suka rawaito wannan <clears throat> lokacin da ƙuraishawa suka yi taɓatanci da yin rera ƙasidu waɗanda suke akwai cin mutunci da wulaƙanci ga musulunci da musulmi sai Hassan ya zo ya samu Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce ya Rasulullah ya za mu zura wa ƙurashawa ido suna amfani da mawaƙansu masu fusaha suna faɗar maganganu a kanmu wanda za mu iya kare kanmu, ka bani dama na yi wa ƙurashawa abin da suke yi maka. Sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce wasu Hassan, ni ma fa ba ƙurashe ne, yanzu idan za ka soki ƙurashawa ta ƙaƙa za ka ka iya cire ni daga cikin waɗanda za ka soka, domin kakka je kana sukan iyayensu da kakanninsu ka haɗa hadda ni, domin tushen mu ɗaya da su gaba ɗaya. sai ce ya Rasulallah kai dai ka bani dama kawai wallahi zan zare ka daga cikin waɗanda zan soka kamar yadda ake zare kamar yadda ake zare gashi daga cikin ƙulli, haka zan zare ka kai ma wato abin ba zai shafe ka kai tsaye ba ka dai ƙyale ni da su to shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sa aka kafa masa mumbari a cikin masallaci kuma ya ce masa ka je ka samu sayidina abubakar shine ya fi kowa sanin nasaba a cikin ƙwarai shawa ya gaya maka nasabar kowa, da ɗakin da kowa ya fito da iyayen kowa da kakannin kowa da inda muka haɗu da su da inda muka rabu, don ka samu damar da za ka iya kai musu harin da kake so ka kai ba tare da abin ya dawo kaina ba. To shi ne ya je ya samu Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar ya ba shi labarin asalin tushen Quraysh da yadda suka kasu gida-gida da gidan kowa da nasabar kowa, musamman waɗannan ɗin waɗanda suke yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi sallama suke ta faɗa masa baƙaƙen maganganu ya tambayi sai abu Abubakar ya bashi tarihin kowa da asalin kowa da inda kowa ya fito to wannan sai ya ba Hassan dama ya rubuta wata doguwar kasida wanda ya zo ya karanta ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi sallama da sahabbai kamar yadda yana nan a cikin sahihu Muslim ya kawo mana kasida tana da tsawo daga cikin shashin kasida yana cewa ajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النكأ موعدها كداء ينازي ان الأئنة مسئدات على أكتافها الأصل الظماء تظل جيادها متمطرات يلطمهن بالخمر النساء فإن أردتم أن نأتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لدراب يوم يؤز الله فيه من يشاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار أرضتها اللقاء يلاقوا كل يوم من معد سبابا أو قتالا أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدهه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وكتن da yake وانا wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana zaune da sahabbansa da ya zo nan sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce mala'ika jibrilu yana tare da kai mala'ika jibrilu yana tare da kai hassan mutuƙar kana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baitukan hassan sun fa yi ma ƙuraishawa zafi fiye da saran takobi baitukan da hassan yake musu ya fi musu zafi fiye da asare su da takobi. Da Daka Hassan bin Sabit bayan kasancewarsa babba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma al'ansar wanda suka sauke manyan sahabbai a Madina suka ba su gidajensu, suka raba dukiyarsu rabi suka ba su, suka ba su masauki, suka je suka raba kasuwancinsu gida biyu ma da abin da suka mallaka na jari suka ba sahabbai rabi. Wannan ne yasa Allah ta'ala ya ta saukar da ayacin Alkur'ani yana yabansu. Tare da haka kuma ga wani ƙari na aikin da shi ya ƙware da shi, shine ƙwararren mawaƙi ne, kuma ita dama waƙa Ane mata hukunci ne da abin da aka faɗa a cikinta. Idan mutum ya faɗa abin kirki a cikin waƙa to waƙa ta zama karɓaɓɓiya, in ya faɗa abin da bai dace ba a cikin waƙa to waƙa ta zama ba karɓaɓɓiya ba. Da haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa waƙa kamar magana take, kyakkyawar magana tana da hukuncin kyakkyawar waƙa, haka mummunar magana tana da hukuncin mummunar waƙa. So da haka waƙa ane mata hukuncin da me mutum ya faɗa a ciki. In ya faɗa abin da ya dace ya dace da shari'a, to waƙarsa ta zama karɓaɓɓiya in kuma ya faɗi abin da ya saɓa wa shari'a a ciki, to sai a mayan masa da waƙarsa kuma a masa hukunci gwargwado abin da ya faɗa. Da mutumin da ya karanta a shifa, zai ga alƙadi Iyad ya kawo babi na musamman a daidai ƙarshe ta yana hukunci a kan wasu mutane da suka faɗi wasu maganganu da basu dace ba wanda suka shafi Allah ko suka shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka shafi musulunci kuma ya faɗi hukuncin irin waɗannan maganganu. Hassan bin Sabi wata rana ya shiga wajen Nana Aisha sai ya ce Hassanun razanun matu zannu biribatin wa tusbihu garsa min luhumul gawafili. Sai Nana Aisha ta murmushi ta kalle shi ta ce to amma kai ba kai kai ba haka kake ba. Domin wani abu ya taba faruwa. Lokacin da aka jefa tuhuma ta ƙarya zuwa ga Nana Aisha. To daga cikin waɗanda suka ɗauki wannan tuhuma suka dinga yaɗa ta a Madina haddasa Hassan bin Sabit. To, amma da aya ta sauka ayoyi guda goma suka sauka cikin suratun Nur, Allah ta'ala ya kare na Aisha, ya kare mutuncinta, sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya sa aka kawo duk waɗanda suka shiga cikin wannan harka, aka yi musu bulala, daga cikinsu akwai Hassan bin Sabit, shi ma da yake yana zaune wani ya zo ya gaya masa, to rashin bincike, kawai shi ma sai ya je ya gaya ma wani, so da zargi yazo sai ya hau kansa, aka yi masa bulala tamanin ta shiga cikin waɗanda suka yi wato faɗa magana da bata dace ba ga mumina. To shi ne da ya shigo gurinta yana faɗan wannan baitin yana mata yabo, sai ta ce, Amma kai ba haka kake ba. Sai wani sahabi yana zaune kusa da ita sai ya ce, Ya za ki ba shi izini ya shigo, bayan ya shiga cikin waɗanda suka aikata abin da bai dace ba na mummunan magana a gare ki. Ita ce, To, baka gaya makance ba? Sannan kuma ai shi yana cikin waɗanda suke karanta ƙasidu suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yabo da bashi kariya. ai Hassan bin Sabi ya cancanci ka girmama shi ka mutunta shi ka yafe masa duk abin da ya faru mutukar yana cikin waɗanda suke rera waka na kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama so na Aisha tana ga abu biyu ya cancanci a yafe ma Hassan na ɗaya kasancewarsa mai waka yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu kuma wanda yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Qurayshawa suka faɗi magana da bata dace ba a gare shi akwai wata kasida da yayi ita ma irin wannan yana sha shahidtu bi iznillahi anna muhammadan rasulin lazi fauƙa samawati min alu wa anna aba yahaya wa yahaya kilahuma lahu amalun min rabbihi mutaqabbalu wa anna akal ahqafi isqamu mu ya yaqulu bi zati llahi fihim wa ya'dilu shi ma wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji shine yake ce masa wato abin da ya karanta na waɗannan waƙoƙi suna daga cikin waƙoƙi na kariya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba masa da wannan Haka ne ibnu sahaq ya sai Hassan bin Sabit ya rasu a shekara ta 54 bayan hijira yana da ɗan shekara 120 a duniya Hassan yana cikin waɗanda Allah ya ba su fasaha da kaifin harshe kuma ya amfani da wannan wajen yaɗa addinin musulunci da kare shi wanda wannan ƙalubale ne ga mawaƙa na addinin Musulunci, da su tayi su kwaikwayo irin abin da Hassan bin Sabir ya su tsara ƙasidu waɗanda za su yi kira zuwa ga halaye masu kyau da tarbiyya mai kyau da yabo boga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma karantar da mutane kyakkyawan halaye akan mizani da shari'a ta sanya. Da haka muna addu'a Allah ta'ala ya ƙara mu Hassan bin Sabir yardarsa ya kuma ba shi ladan da ya ba dukkan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ta biyu da za mu bayar da tarihinta a cikin wannan mako ita ce Nana Khadija. Musulunci ba zai manta da Nana Khadija ba, Ummul Qasim, kuma Ummul Mu'minin, mai daraja a wajen Allah, mumina, saliha, tsahira, tajira, mahaifiyar Zainab da Ruƙayya da Ummu Kulsum da Fatima da Alƙasim da Abdallah, kakar Hassan da Hussaini wacce ta fara shiga addinin Musulunci. Da haka wannan daraja ce babba ga Nana Khadija. Dukkan malaman tarihi sun yi ijma'i wacce ta fara shiga addinin musulunci a duniya kaf ita ce Nana Khadija. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gida ne malamai suke saɓani waye na farko ƙauli mafi rinjaye na Abubakar shine na biyu na shiga addinin musulunci. amma wasu na cewa a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama duka sai da suka shiga addinin musulunci kafin ya fito waje da aka wanda suke gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin su huɗu ne, na farko akwai Nana Khadija, wata ita ce farkon shiga addinin Musulunci, na biyu akwai Zaidu bin Thabit, na uku akwai Ali bin Abi Talib, na hudu akwai Ummu Ayman albarakatul Habashiya. Da aka waɗannan huɗu sun riga kowa shiga Musulunci, to amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito waje wanda ya fara karɓar Musulunci a hannunsa shine Sayyidina Abubakar. To Da aka wannan daraja ce ga Nana Khadija cewa ita ce ta fara yin kalmar shahada a tarihin wannan al'umma ga baki ɗaya. Nana Khadija mai arziki ce mai dukiya, wacce Allah ta'ala ya ba ta halaye masu kyau kuma ya haɗa mata da dukiya kuma ya ba ta kyau. Waɗannan abubuwa guda uku sun sa kowa yana sanya mu'amala da Nana Khadija, musamman kuma ga ta da amana takan ɗauki mutum ta bashi dukiyarta ta ce ka je ka dinga juyawa, ribar da aka samu sai mu dinga rabawa. Wannan ya sa lokacin da ta ji labarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da amanarsa, da gaskiyarsa, da mutuncinsa, sai ta sa aka kirawo shi. Ta ce masa, Allah ya bani kuɗi, ina so zan baka wannan dukiya, tunda ƙwarai sha suna yin kasuwanci iri biyu, rihilatta shita'i wa saif, suna zuwa ƙasar Yaman, suna zuwa ƙasar Sham. ta ce za ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama dukiyarta ya dinga juyawa suna raba ribar. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda, tunda dama yana yin kiwo ne, samun wannan harka ta kasuwanci ta fi masa fiye da wancan harkan da yake ta kiwo. saboda haka ta haɗa shi da wani yaronta da ake kira Maisara, suka tafi kasuwanci. To yadda suke kasuwancin ba kuɗin za ka ɗauka ka tafi da shi ba, sai ka siyi abin da ake samu na siyarwa a maka, sai ka tafi da shi zuwa ƙasar. in ka siyar kuma sai ka siyo wanda ake bukata a maka shi kuma sai ka taho da shi, wato riba biyu kenan. Da haka da aka ba su kuɗin sai ya duba ya tambaya ƙasar da za su ƙasar shan wani kaya ne ya fi sauƙin su yiwa, kuma aka fi samun riba. Aka gaya masa sai sai kayan daga maka. suka kora kaya da shi da wannan yaro na Nani Khadija Maisara suka tafi ƙasar Sham. Suka je suka siyar da kayan na maka a can aka samu riba, kuma suka siyo kayan da ake bukata a maka suka taho da shi. nan ma aka zo aka sayar aka ci riba aka tattaro ribar da uwar kuɗin aka zo ma da nana Khadija Ta ga taga da take kasuwanci ba ta taɓa samun riba mai yawan wannan ba to tai mamakin yadda wato wannan riba ta fito sannan kuma da yadda aka riƙe mata amana domin yaron ya tafi da shi ya ga irin yadda yake taka tsantsan da mu'amala da dukiyarta wannan sai kwantar da hankalinta take ganin ta samu mijin aure to nana Khadija ta yi aure uku biyu ta yi shi kafin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sunan mahaifin na na Khadija Khuwailad bin Asad bin Abdul Uzza sunan mahaifiyarta Fatima, binti Za'ida al-Amiriya mahaifinta ya rasu kafin wani yaƙi da ake kiransa Harbul Fijar wanda aka yi bayan shekara 20 wato kafin aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama Mijin na Khadija na farko sunansa Atiku ah, bin Abid bin Abdullahi bin Umar bin Makhzum ta haifa masa ɗa mai suna Abdullahi bin Atik bayansa ta auri miji na biyu mai suna Abu Hala wanda ake sunansa Hindu bin Zurara bin Nabbash amma ne masa alkunya da Abu Hala shine mijin na na Khadija na biyu shi kuma ta haifa masa ‘ya'ya guda uku, so da aka ‘ya'yan na na Khadija kafin ta auri annabi sallallahu guda huɗu ne, maza biyu da kuma mace ɗaya. Mazan shi ne akwai Alharis bin Abi Hala, akwai Hindu binta Abi Hala, akwai Zane binta Abi Hala. Wani su ne ‘ya'ya guda huɗu da Nana Khadija ta haifa kafin ta auri annabi sallallahu ta'ala alaihi Waɗannan ‘ya'ya na Khadija guda huɗu waɗanda ta haifa kafin aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ɗanta Hindu ya ji yaƙin Uhud, ya karɓi addinin Musulunci har ya ji yaƙin Uhud, ya zauna a ƙasar Basara har zuwa Allah ya karɓi ransa. Shi ko Alharis kafiran maka suka kashe shi a wajen rukunin yamani kamar yadda za a cikin jawami usira na ibn hazami kasancewar khadija mai kasuwanci wannan sai ya sa lokacin da ta auri annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ɗauko duka dukiyarta gabaki ɗaya ta danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ci gaba da kula da wannan dukiyar to mai amana ya haɗu da mai amana saboda haka tafiyarsu sai ta tafi cikin tsari Nana Khadija ta zauna shekara ashirin da biyar cir da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, sun yi zama na ƙauna, na nutsuwa, na mutunci, na soyayya, wanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ko bayan rasuwar Nana Khadija yakan yawan tuna tunata, har yakan siyi rago iyanka ya ce a raba ma ƙawayen Nana Khadija. Kuma ta haifa masa ‘ya'ya guda shida, waɗannan ‘ya'ya kuma su ne zuriya annabi sallallahu Alaihi wasallama ta wanzu ta hanyarsu, akwai maza guda uku akwai Alƙasim, akwai Abdallah, guda biyu kenan, akwai mata guda huɗu, Fatima, Rukayya, Umar, Kulsum da Zainab. Wannan su ne ‘ya'ya guda shida, Ibrahim Mu'azzam wacce ta haife shi sunan Tamariya Qibtiyya. Alƙibt dama ƙabilan Masar ne, da haka ita daga Masar take saɗaka ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shi ya bayar da ‘ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya guda bakwai kenan, maza uku mata huɗu, to kaji ita ta haifi guda shida. na na kaje daidai ƙarshen rasuwarta Allah ya aiko mala'ika Jibrilu kamar yadda ya zo a cikin sahihu Muslim cewa a gaishe da Nana Khadija kuma a yi mata bishara da ƙaton gida a cikin aljanna wanda Allah ya gina mata da tubali na lu'ulu da zabarjid da yakut kamar yadda ya zo a cikin al-Isaba fi tamizu sahaba na Ibn Hajar da kuma al-Isti'a fi ma'rifati ashab na Ibn Abdul Barr juz'i na 4 shafi na ɗari da 280 haka Nana Khadija ta rayu shekara kusan sittin da wani abu ta zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ashirin da biyar ba abin da za a ce na Khadija duk sanda aka ambace ta sai dai a tuna da wata babban mace mai daraja a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa matarsu mai daraja ita ce Maryam mu ko matanmu mai daraja ita ce ita ce Nana Khadija babu kamar Maryam a cikin Banu Isra'il haka babu kamar Nana Khadija a cikin addinin musulunci nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a madadin mai ɗaukar mana wannan shiri Hassana Salisu Abubakar ni Muhammad amin Ibrahim daura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Farja'a kullu lisani aturahu qad khuddiru an sam'i kulli bayani aturahu